To aikin da aka ba mu shi ne a duba a fitar da tsare-tsaren yadda za a kira taro na al'ummar Najeriya domin tattaunawa game da makomar kasa da inda ya kamata a shata al'amura. Ana sanar da yadda 'yan Najeriya suka damu akan a tattauna tsakanin juna wasu sun ce a yi taro mai cin gashin kansa wato samarin National Conference irin yadda aka yi conference national a kasashe irin su Niger su Togo su Congo da sauransu wasu suna ganin a yi irin wanda ake zuba ne kamar wanka an sha yin shi a tarihin kasan da sauransu to ana so kwamitin tattauna ya duba kuma tuntuɓi dukkan sassa na kasa da shugabanni domin a da matakan da ya kamata a ba a kira wannan tare da kuma irin abubuwan da kamar taron ya tattauna. Eh, Dr. Agilu kwamitin nan zai ɗauki maganganu ne ya kai wa jama'a su tattauna su bayyana ra'ayinsu ko kuma zai je ya saurari jama'a ne su faɗi abubuwan da suke so. Wani sai mun zauna tukunna an ba an kaddama zuwa kaddamar da kwamitin ranar litinin mai zuwa insha Allah. Amma ina so in hankalin cewa mu aikin ba mu za mu tattauna ɗin ba mu dai za a ba gwamnati shawara kan matakan da ya kamata a bi a sami shi wancan taro yadda za a same shi nasara zaɓo mutane za a yi naɗa za a yi yaya za a yi alaƙar taron da zaɓaɓɓu kamar yan majalisu da makarantar irin waɗannan abubuwa da kuma shawarwari game da cigar da ya kamata taron ya ɗauka da abubuwan da ya kamata tattauna a kai da ba gwamnati shawara game da abubuwan da suka jibanci waɗannan matsaloli na ƙasa ba mu ne za mu tattauna mu ci ga abubuwan da za mu kawai za fito da kamar wato yanayi mai kyau wanda zai samar da taron da zai ba da dama ga yan Najeriya su tattauna game da makomar ƙasar su kuma al'amuran da suka shafi al'umma. Mm. Um, kasa an daɗe ana neman a yi wannan taro ɗin bukatun masu neman shi sun sha bamban daga nan zuwa can akwai masu son a yi shi domin a yi magana farfasa ƙasa ko a raba ƙasa ko a ƙasa ta tarotse ko kuma a haɗe ta da sauransu eh, kuma kai a matsayinka na ɗan siyasa ka san wannan batutuwa ɗin ta yaya kake kallon buƙatar wannan taro akwai buƙatar a yi shi kwata-kwatan shi baki ɗaya ko ko dai eh, bai kamata ma a ce yi shi ba ɗin. ai wannan abin da ka faɗa ɗin yana da da da da da ansar kai tsaye ya cikin da ba kafa kwamitin namu da na je nazari ya ba da shawara a kai ba. ya abin da nake nufi ita gwamnati mai yiwuwa ta ga cewa ya kam ya na'am mace ina ganin wannan yana da cikin matsaloli da suke zaman kwamitin mu ya gwagwon shawara a kai To Dr. Akilu bawa kenan sakataren sabon kwamitin nan da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya nada da nufin ya zauna ya ba da shawarwari kan yadda za a kafa wato ko kuma za a kira babban taro na kasa domin tattauna makomar ita Najeriya din.